masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai ci gaba ne akan na makon jiya inda muke tattaunawa kan yadda matsalar rauni ke kashe yunkurin 'yan wasa na kafa tarihi a duniyar ta tamula sannan kuma za ku ji fashin bakin masana dangane da yadda barcelona ke tona asirin real madrid a yanzu. ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye ga abokin aiki na nura adu suleiman domin ci gaba da kawo muku bayani kan yadda rauni ke lalata harkar kwallon 'yan wasa a duniya wato akwai 'yan wasa da yawa amma za mu tsakuri kaɗan ne daga ciki waɗanda ma wato karansa ya kai tsaiko a duniyar kwallo kenan eh. ah, wato na farko ka san akwai robbie fowler wanda a uh, shekarar 1998 mm. dan uh, kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne kuma ya taɓa ci mata kwallaye 183 a wasanni 369 da ya buga mata a can liverpool a can liverpool kuma ya samu raunin ne a wannan shekara ta 1998 sakamakon taho mu gama da suka suka yi mm. da golan everton mm. so akwai ledley king na kungiyar kwallon kafa ta tottenham sannan akwai fernando torres wanda ya buga wa liverpool chelsea da atletico madrid shi ma rauni ya taka rawa wajen rushewar wasan shi owen hargreaves wanda kowa zai iya tunawa da shi dan manchester united da real madrid da kuma bayern munich shi ma mm. kuma wanda ya fafata kasar ingila wasanni sosai shi ma rauni ya kawo masa cikas zalika sai kuma ronaldo da lema kenan na brazil wanda ya je inter milan barcelona real madrid da kuma ac مكملا wanda shi ma wato rauni ne ya taka rawa wajen kawar da shi kuma in ka duba waɗannan mm. gaba ɗaya 'yan wasan sun daina fafata wasa ne a daidai lokacin da suke kan ganiyar su lokacin da ake ji da su ake ji da su musamman kamar shi a ah, ronaldo da limma ah, ya ci kwallaye jimilla 352 a wasanni 518 mm. kaga ko da a ce bai riga ya kai kamar irin su messi da cristiano ronaldo ba yanzu inda kila bai samu wannan raunin ba eh. ba mamaki yawan kwallaye zai fi haka da kuma bajintar da zai samu kwarai da ya kere musu kwarai kuwa to a gurguje yan wasa kuma waɗanda suka samu raunin amma suka tsallake rijiya da baya suka dawo kuma suka yi hmm. bajinta kaga akwai Ruth van Nistelrooy wanda ya buga Real Madrid daga Manchester United akwai Aaron Ramsey na Arsenal wanda a yanzu zai koma Juventus sai kuma Henrik Larsson ɗan ƙasar Sweden wanda ya eh. buga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Celtic to yanzu ɗan wasa ɗaya ne kawai za a zira ido ba a san yadda za ta kaya ba shine Neymar eh wanda shi a baya bayan nan ba nema na PSG Paris Saint-Germain kwarai kuwa ka san in ka duba shi wato Neymar karo na biyu kenan da ya ji eh. rauni a kafar da ya taba karyewa kuma ta taba ɗaya kafar kuma wannan kara a kafafun nasa biyu ya samu raunin bayan da ya samu rauni hmm. kocin strasbourg da 'yan wasan zaka ji suna sun bayyana cewa wato yanayin salon wasansa wanda na iya na nuna bajinta da kwarewa shi ya fasa ta 'yan eh. wasan da suka doki shi har ya samu wannan rauni musamman ma dan wasan baya mai tsaye wanda yake tsaron baya ba zai bari ka zo kai tsaye kurin ka wuce shi ba yauwa musamman ma idan ya fahimci cewa kai kai kwararre ne zai iya maka mugunta ko ya ballaka misali ma ba kai min ma zancen wato abin da ya faru tsakanin Sergio Ramos da Muhammad Salah ba a kakar da ta gabata kaga ai kusan haka ne shi Sergio Ramos dan wasan baya ne shi kuma Salah dan wasan gaba ne kaga karya shi din nan da yayi da ya samu rauni wannan ya hana Salah ya nuna kansa a wannan wasa na ƙarshe a gasar cin kofin zakarun turai har kakar wasa ta bana ma wannan abin ya hana sala wato nuna bajinta kamar a baya to kaga wannan raunin ne har yanzu yake masa tasiri kaga rauni ba karamin abu bane har yanzu wasu suna ganin ya kamata ya nemi ya nemi diya sannan kuma idan ka duba nura in aka dan duba shi ɗan wasan baya wato yana ganin cewa fa idan ba aka riga aka wuce shi hmm. dan wasan gaba zai je ya ci to da haka zai duk mai yiwuwa ya ga cewa ko da ko zai iya samun jan kati ne domin ta yi wannan damar hmm. da ya kange ta ita ce wasan Najeriya ta Rivo West <laughs> eh me faru da shi ana yi masa kage aka eh. ce shi kaman da ake cewa salansa da mm. yake yawan faɗi shine a turance if you miss the ball eh, don miss the man kwarai kuwa to in ka rasa kwallon to <laughs> ka rasa mutumin eh. ka ɗebe su su tafi waje eh. wani lokacin yan gari ɗaya kan yi wa junansu mugunta garin su wa abokin hamayya su wato sai su irin haɗi wannan ba su sani ba irin harewa ai ni kai na an taɓa min hawan kawara sai da na su ma <laughs> to a gaida nura adu suleiman an gaishe ka na nemi ji daga bakin kocin kungiyar kwallon kafa ta plateau united wanda kuma tsohon dan wasa ne wato audu pele inda ya shaida min yadda rauni ya yi masa cikas a rayuwarsa ta kwallon kafa amma ya fara ne da yadda ake yin sakaci a kasashen afirka wajen kula da lafiyar dan wasa ita dai matsalar rauni gaskiya takan hana 'yan wasa samun daman ci gaba da wasannin su saboda wani lokaci wani ya riga ya samu shikenan karshen rayuwar shi ta wasa ta zo kenan kuma da yake kamar munan kasan gaskiya ba mu da wani magani da za mu ce ko asibiti ko kuma ƙwararru da suke maganta wasu matsalar bisa ga kashi ko wani ciwo da mummuna to haka sai ga mutum wani lokaci ma ya haƙura saboda zai yi zai ya kasa rashin ƙwararru akan harkan ciwon wasan ƙwallo wayannan su ne babban damuwa ko akwai wasu misalai da za ka ba mu wala Allah daga cikin tsofaffin 'yan wasan da kuka yi wasa da su ko kuma daga cikin yaranka da kake horarwa da wannan matsala ta rauni ta kawo ƙarshen wato kariya ɗinsu ma'ana ta kawo ƙarshen harkar su ta ƙwallon ƙafa? Eh to gaskiya akwai misali ni kaina nan bayan da wasu abokanaina watan shi wannan ciwo shi yasa na janye hannu na ajiye aikin kwallo ko da yake na kwana biyu shekarar shekaru gaskiya ina buga to amma da na samu wani launi a gwiwa shi shine kawo ƙarshen wasanni na to kuma akwai mutane da yawa da zan baka misalai sai dai ɗauki kaɗan daga ciki wanda abokanai na ne ko kuma wasu 'yan kwallo na ne wanda suna da hazaƙa amma saboda ciwon su ma ba su iya ci gaba da wasansu na kwallon ƙafa ba akwai mutane kamar su Rauf Jumo wanda shi ma kanshi ya yaje Israel bayan Israel ya je Holland maganan professional outside amma saboda irin wannan ciwon gwiwon kaga bayan da za a yi haka yana ji yana gani dai ya haƙura da kwallon misali kamar mutum batayi yakini wanda ka riga ka san shi ba sai na ma bayani ba shi ma lokacin dakatar da wasan shi bai ba da gwiwa da ta matsa bayan da zai shi ma dole ne haka ne ya haƙura da bolin a lokacin da yake gano shi da kwallo To koci wai kana ga abu ne mai yiwuwa a ce wai a yi ƙwallo ba tare da wai an samu rauni ba? Eh to gaskiya wasu suka iya kwallon su su gama ba tare da rauni ba amma fa gaskiya a cikin mutum hamsin ko ɗari da ƙira ka samu mutum ɗaya ko biyu yana da wuya ka ce ka gama wasan ka gaba ɗaya baka samu rauni ba kai yana da wahala to sai dai mai sa a kawai ko kuma wanda Allah ya kiyaye shi shine kawai to a ƙarshen makon da ya gabata ne kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta sake yi wa real madrid duka a santiago bernabeu a wasan da ake yi wa lakabi da el clasico a karan farko kenan cikin shekaru 87 da barcelona ke shan gaban real madrid wajen yawan nasarori a irin wannan wasa na el clasico inda a yanzu barcelona ke da nasarori 96 madrid kuwa ke da 95 yayin da kuma su kai canjararsu su 51 to ko mai masharhanta za su ce game da fafatawar ta baya-bayan nan shehu abdullahi shi ne tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar kaduna najeriya wato akwai matsaloli da dama waɗanda suke tattare da samun nasara da aka yi akan ita kungiyar ƙwallon kafin ta real madrid a ah, da farko dai za mu duba mu ga wato mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tun fitarsa wato Zinedine Zidane kenan ba samun kamar yadda suke bukata sannan kuma asali wato yan wasa waɗanda suke da matsaloli da mai horar da ita kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid shi ma da ya jawo matsaloli da dama wato wani al'amari waɗanda za a duba shine ita kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sayar da dan wasanta wato Cristiano Ronaldo da matsaloli da suke samu da 'yan wasa irin su Marcelo da shi kan shi kaftin ɗinsu wato Ramos kenan da sauran 'yan wasa abin baya mata daɗi kwarai da gaske sannan kuma gabatar da 'yan wasa waɗanda shekarunsu kamar ba su kai ba gama a da in kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ce za ta sayi wasa ta kafa tarihi a kan sayan ɗan wasa wanda ya fi kuɗi wato za ga sun saye shi amma yanzu sai dai su nemi ɗan yara kuma sai su yi ciniki abin kuma bai kankama ba to idan muka duba za mu ga har ila yau kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid sai da Cristiano Ronaldo yana nan yana binta gama har yanzu ba samu dan wasa wanda zai maye gurbin sa ba domin ganin cewa an samu daidaito a ita wannan kungiyar kwallon kafa idan aka duba da za a ga kungiyar kwallon kafan ta Barcelona idan aka ce za a buga El Clasico tsakaninta da ita da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za a ga kamar cewa Cristiano Ronaldo ne zai buga da Messi yanzu dai sai dai Messi yayi abin da ya ga dama a cikin fili ba tare da ya samu tsangwama ba ganin cewa su bell da sauransu duka suna da matsaloli kama da kan rashin lafiya a shi mai horaswa idan dai ba wani kwararre aka samu wanda zai yi wani abin a zo a gani ba gaskiya kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid har yanzu tana cikin matsaloli da dama. Tuma saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Nura Adu Suleiman da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.